Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan daga karshe.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta yi kashedin cewa duk wani shishigi a kanta sai fuskanci mummunan martani a nan take. majalisar ɗinkin duniya ta ce hana mata gudanar da aikin jin ƙai yana haifar mata da matsaloli a ƙasar afghanistan a najeriya kuwa an kai wani harin bam a caji ofis a jihar anambra tunz kuma ga labaran da ke dake babban hafsan sojan kasar iran ya yi gargadi ga makiyan kasar musamman ma amurka da isra'ila da su kwana da sanin cewa da wani shishige a kan kasar zai fuskanci mummunan martani sanakon babban kwamandan dakarun sojin kasar ta iran ya bayyana cewa daukar duk wasu matakai na kariya kai abu ne wanda ke ce ga kasar iran saboda haka ba tare da la'akari da duk wani bangare da zai shishige a kasar ba iran ɗin za ta mayar da martani wanda ya dace sun kuma a halin yanzu a cewarsa iran ɗin tana ƙara karfafa ayyukanta na tsaro wanda hakan zai ba ta damar daukar matakai na tunkarar duk wata barazana daga wajen kasar babban kwamandan sojin kasar ta iran ya bayyana cewa za su ci gaba da bayan tafarkin marigayi shahid kasim suleimani na bayar da kariya ga al'ummar kasar iran da ma ɗaukar matakai na kariya ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya wanda cewarsa sulemani ya sadaukar da rayuwarsa ne ba ga al'ummar ƙasar iran kawai ba gama dukkanin al'ummar musulmi da kuma al'ummomin yankin majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu shirye-shiryenta sun tsaya cak a ƙasar afghanistan da gwamnatin taliban ta haramta wa mata shiga ayyuka na jin kai majalisar ɗinkin duniya ta ce dakatar da wasu shirye-shiryenta masu matuƙar muhimmanci a ƙasar afghanistan ɗin yana da matuƙar haɗari inda ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar wasu ayyukan nata na ƙasar tsama baki ɗaya ko kuma a kawo ƙarshen su sakamakon matakin na taliban shugaban sashen jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffins shi shine bayan hakan a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa wadda aka fitar a ranar laraba ya ce shigar mata a cikin aikin jin kai abu ne wanda yake da matukar muhimmanci bilhassali ma ya zama wajibi domin kuwa akwai abubuwa waɗanda suka shafi mata wanda ko mata ne kawai za su iya aiwatar da su wasu mahara sun kai farmaki inda suka tarwatsa ofishin 'yan sanda da wasu bama a yankin ihila wanda ke cikin karamar hukumar ihila ta jihar anambra an zargi maharan dai da suke masu laifi waɗanda ake tsare da su a ofishin 'yan sandan a ranar jiya laraba sun kuma fasa ɗakin aje makamai na ofishin 'yan sandan inda suka yi awon gaba da wasu makaman harin da ya ɗauki tsawon sa'o'i ana artabu a tsakanin 'yan sanda da kuma haran da kuma ya tilastawa mazauna yankin tserewa sai da har yanzu ba a samu tabbaci na samun asarar rayuka daga bangarorin biyu ba sakamakon wannan hari ta jama'a masu rika kada sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar gambia ta kafa wani kwamiti na bincike wanda ta bai kwanaki talatin domin ba da rahoto a kan yankurin jiwon mulki wanda aka yi a makon da ya gabata a kasar inda ta ce an kama sojoji da suke da hannu a yankurin jiwon mulkin a ranar talata da ta gabata ce dai aka rantsar da kwamitin binciken mai mutane goma sha ɗaya waɗanda suka hada da jami'an ma'aikatar shari'a da kuma ofishin tsaro na ƙasa da kuma bangaren dana sojan ƙasar kuma 'yan sanda da bangaren jami'an hukumar leƙen asiri a ranar laraba ta gabata gwamnatin kasar gambia ta ce ta daƙile wani yunkuri na juyin mulki tare da tsare wasu jami'an soja akan hakan kakakin gwamnatin kasar ta gambia ibrahim sankari shine bayyana hakan da ce an tsare wani kaftin da kuma laftanar a ƙarshen makon da ya gabata kuma suna taimakawa matuƙa wajen gano waɗanda suke da hannu a cikin shirin manufar yunkurin jin mulkin dai ita ce kawar da gwamnatin shugaba adamu baro gwamnatin sudan ta kudu ta sanar da aikewa da dakarun soji su 750 zuwa jamhuriyar demokuraɗiyar congo domin taimakawa ƙasar a yakin da take yi da aika mayakan 'yan aware na ƙungiyar m23 a gabacin ƙasar yayin jawabin da ya gabatar ga tawagar lokacin da suke shirin tashi zuwa kongo a jiya laraba a birnin juba fadar mulkin sudan ta kudu shugaba salva kiir ya roƙi dakarun na sudan ta kudu da su yi aiki wanda zai taimaka wa ƙasar kongon domin dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar a cewarsa nauyi ne wanda ya rataya a kansu su yi aiki tukuru wajen taimakawa makwabciyarsu kongo. domin ta dawo da zaman lafiya musamman yankin gabacin kasar wanda ke fama da har-hare na 'yan tawaye da kuma maya a watannin baya-bayan nan to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da yankin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan gargaɗin da masana suka yi wa Amurka akan tsokanar da take yi wa ƙasar Sin dangane da yankin Taiwan. suna mai cewa ci gaba da hakan tamkar wasa ne da wuta kuma zai kona amurkan kurmus da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana masu bin diddigin siyasar amurka musamman ma dai a yankin asiya sun ja kunninta da kuma yi mata gargaɗin cewa ta rika sarafa tana duban bakin gatari kada tsokan da take yi wa ƙasar china a kan taiwan ya zamar mata ƙilu da za ta jawo bau gargaɗin da aka yi wa amurkan ya ƙunshi cewa abin da take yi a ƙasar china tamkar wasa ne da wuta kuma ita ce za ta ci ƙasa domin zai kawo ƙarshen duniya in ji wani mai sharhin a cikin kwanakin banan ne dai amurkan ta kulla wata yarjejeniyar sayarwa da taiwan makamai masu yawa sai dai kasar china ba ta jira lokaci mai tsawo ba ta yi kutse da jiragenta na sama na yaƙi a cikin sararin samaniyar yankin taiwan hukumar yankin na taiwan ta sanar da cewa wannan kutsen da china ta yi shine mafi girma a tsawon tarihi ma'aikatar tsaron taiwan ta sanar da cewa adadin jiragen yakin kasar china da suka kutsa cikin sararin samaniya ta suka yi shawagi yadda suke so sun kai guda 71 kuma jirage ne mabambanta ƙanana da manya daga ciki har da marasa matuki hakan ta faru ne dai jim kaɗan bayan da amurka ta sanar da cewa ta kulla jijeniya ta baiwa taiwan ɗin makaman da kuɗaɗensu za su kai dala amurka biliyan goma wannan kutsan dai yana nuni ne da zurfin bacin ran ƙasar sin a kan yarjejeniyar da amurkan ta kulla da taiwan da beijing take ɗauka a matsayin wani yanki ne na ta ba wata ƙasa mai zaman kanta ba ko da yake har yanzu ita kanta taiwan ɗin ba ta bayyana cewa ita ƙasa ce mai zaman kanta Bejin ɗin kuma ta sha alwashin cewa duk ranar da gigi ya ɗibi masu tafiyar da wannan yankin suka shaidanta cewa su ƙasa ce masu zaman kanta to za su ɗanɗana kuɗarsu. ma'aikatar tsaron ƙasar ta taiwan ta kuma ce a cikin kwanakin banan jiragen saman china sun kutsa cikin sararin samaniyar taiwan har sau 1,700 wannan matakin na china da yana nuni da samun sauyi a siyasa da ta rika sanarwa a bayana cewa tana son haɗewa da taiwan ya kasance ta hanyoyin ruwan sanyi ba ta faɗa ba ta hanyar jejeniya da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu sai dai ga dukkanin alamu yadda china ta ga amurka tana ingiza makamai a ƙasar ukraine da kuma ƙasashen turai zai sa ta sauya tunaninta akan wannan siyasar tata musamman saboda gashi amurkan ta fara kulla cinikin makamai masu yawan gaske da taiwan ɗin. yanzu tana yin ishara ne da cewa idan haɗewarta da taiwan ba za ta yi ba cikin ruwan sanyi sai ta yaƙi to komai ta fanjama-fanjam a ƙasar china mataimakin shugaban cibiyar nazarin alaƙar china da kuma zaman duniya a matsayin ƙwarya ɗaya victor gao ya faɗa wa tashar talabijin ɗin al a ranar 29 ga watan 12 na shekara 2022 ta ƙare da cewa duk wani ƙoƙari na mayar da taiwan ta zama fagen yaƙi da china ba inda za shi zai ci ƙasa kuma yin hakan ba zai taimaki al'ummar taiwan ba zai yi wa manyan ƙasashe ne kamar amurka aiki da hidima amurka za ta yi amfani da taiwan ne a matsayin makamin jayayya da rikici da china ga wani kuma ce china tana da haƙƙin ta kare kanta daga tsoma bakin da wasu ƙasashe na waje suke yi kuma amurka ba ta isa ta sauya haƙiƙar cewa ƙasar china ƙasa ce guda ɗaya dunkulalliya ba kuma taiwan wani sashe ne na dunkulalliyar china gawo ya kuma ce beijing tana son cimma wannan manufar ne ta hanyar ruwan sanyi kuma abu ne mai yiwuwa ta hanyar tattaunawa kai tsaye kuma maslahar amurka shine ta nesanta kanta da yin fito na fito da kasar china domin hakan zai iya tsokano yakin da zai kawo ƙarshen duniya in ji gawo shi ko wani mai sharhi ba amurke cewa a cikin bayan nan ƙasar ta china tana ƙara ƙaimi wajen shirin amfani da ƙarfin soja domin haɗewa da taiwan ya kuma ƙara cewa al'ummar taiwan suna son su ci gaba da zama su kaɗai ba tare da son haɗe da china ba bisa wata ƙididdiga da ya ce an gudana wannan ba amurken dai ya kuma ce wai amurka tana ƙoƙarin hana china amfani da ƙarfin soja ne domin ta tilasta taiwan haɗewa da ita shi yasa take ciniki da hulɗa ta makamai da ita domin kada abin da ya faru a ukraine ya maimaita kansa wannan dai wato ra'ayi ne irin wanda gwamnatin amurka take tallatawa domin a fili yake cewa siyasar china tun daga shekara ta tara, wato bayan juyin juya halin gurguru ta shirinta cewa haɗewa da taiwan zai kasance ne ta ruwan sanyi yanzu ne da turawan sake ƙoƙarin yi wa wannan tsibiri ingiza mai kanturwa take fara nuna kwanjinta to ita ko shugabar taiwan sai in wen cewa ta yi a kowace rana ta allah kasar tana ƙara fuskantar ƙalubale da ke tabbatar mata da wajabcin ta ƙara ƙarfin tsaronta musamman na sama da mun kalubalanta kama karya kamar yadda suke ambatan china rundunar sojan china dai da ke yankin gabashin kasan wata ita ce mai kula da yankin taiwan ta watsa wani bidiyo da ya kunshi rawar daji da sojoji suke yi da kuma zama cikin shirin ko ta kwana na kai farmaki ta sama da kuma ta ruwa wannan bidiyon dai an watsa shi ne a ranar 25 ga watan disamba na mai karewa ga watan disamba mai karewa wato ranar kirsimati kwamandan rundunar soja a yankin gabashin na china ya faɗi cewa za su ɗauki kowane irin mataki don kare hurumin ƙasa baki ɗaya wannan rawar dajin ita ce mafi girma da rundunar sojan china ta yi tun bayan da shugaban majalisar wakilan amurka wato nancy pelosi ta kai ziyara ta tsokana zuwa taiwan a watan Agusta. wannan yankin na taiwan dai yana kunshe da tsibirai ne masu yawan gaske da sun kai 168 kuma girman yankin dai mamu ya kai murabba'in kilomita 36,93. babban birnin yankin dai shine taipei saɓani a tsakanin yankin da china ya samo asali ne wato a bayan nan kenan tun bayan juyin juya halin china a ƙarƙashin mao a shekara ta 1949 yakin basasa ya ɓarke a tsakanin wato a china kenan wanda ya kai ga samun nasara a kan sojojin kuomintang da hakan ya sa suka yi hijira zuwa taiwan daga can suka kafa abin da suka kira jamhuriyar china suna ɗaukar kansu a matsayin waɗanda su ne ke wakiltar dukkanin ƙasar china saboda haka su ne babban shelkwatar china wato taipei nan ne babban shelkwatar china ba beijing ba kuma su ne halittacciyar gwamnati domin ba su yarda da gwamnatin gurguzu ba tun daga wancan lokacin china mai shelkwata a beijing ta sha alwashin mayar da yankin a ƙarƙashinta ta hanyar ruwan sanyi sai dai zuwa yanzu ƙasashen turai da amurka musamman Amurka kenan suna son yi wa wannan yankin ingiza mai kan turuwa da zai sa canan ta fara sauya tunaninta dama a shekarun baya manyan jami'an sojan cana a wata wasiƙa da suka aike wa wato takwarorinsu na ƙasar rasha sun bayyana turawa da cewa mutane ne masu tsokana gaske kuma al'adunsu shine na tsokana da kai hare-hare akan kasashe don haka dole cana da kasar rasha su kasance cikin shiri don fuskantar wannan tsokana ko kuma yaƙi irin na turawa to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare muna gaita ko zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 shiri ne dai wanda bisa ga al'ada a rana irin ta yau yakan zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na sar zumunta tsakanin ai uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku tare da Hassan Barka gabaki da ina gaida su. Ina gaida tsoho mai albarka wanda ke birnin Yame. Ina gaida Sunusu Madattai, Tasiyun Gwatudu, Isuhu Madattai, Baba Lefe, Raba mai aski, Abdul Aziz Prezi, Letoro mai sans da Hussein Starka gawan kwalliya da Muhammad sani umar Faral bege da duka da yan jihar da magaram gabaki daya birni da karkara ina gaida su ina gaida shiri tahir da alkasim da banzema duka da wanda suke a garsa gabaki daya ina gaida su ina gaida shi eh, mamman bin yakuba a washe wanda yake jihar tawa ina gaida da abokina na zafi ibrahim galmalan shagari ilyas yakubu da digawa kadoro daga Gadan fulanin wargi da ada mai kwamfuta da duka dai yan bagwarmaya maya gabaki ɗaya na gaida su kowa da kowa a duk inda suke mai magana ko mai aski mararaka a jihar da magarin jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar radio iran muna farin ciki da kuke ba mu dama muna meka sakon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka ina mishi fatan alkhairi akwai abokina alkasum da ke agadas ina gaida shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida mamman mamman buniya awashe ina mishi fatan alkhairi yana ga da yarbe mai kanti akwai abokina sabu sabiola akwai sani sangor akwai abdulaziz yan akwai mamman firizidan ne na aji daidai nazari ina gaida shi ina mashi fatan alkhairi ina gaida usaini star kaso kwalliya isu madattai sunushi madattai su ma ina masu fatan alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ungola kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ci Hausa gidan rajo Iran. Asan barka dubun gaisuwa da watal alheri zuwa gare ku gabaki daya cikin gida wannan na radiyo Iran kuna magana da Sani Bulacan da ake cewa Jimana daga nan birnin Zandar jihar Nijar. Da farko dai ina godiya da ba mu dama da kuke ba mu dama gaishe-gaishe na karshen sati. Da farko dai ina gaida dan uwana Asan Garba dubun gaisuwa da watal alheri zuwa gare ka da iyalanka da abokan aikin gaba daya. A garas ina gaida gaida asan jogoguwa nan kasuwar gabas ina gaida alka gyaran boka a nan kasuwar gabas ina gaida maman mai gyaran belina a nan kasuwar gabas ina gaida maman bagobiri mai gyaran belina shi ma a nan kasuwar gabas ina gaida Italimi mai attarugu a nan kasuwar gabas ina gaida Maulimi mai attarugu a nan kasuwar gabal a Gadas ina gaida amma shayi a nan da magaram kulan daga ina gaida masta mai mai a nan kulan daga sha da magaram ina gaida lolo mai mai a nan kulan daga sha da magaram ina gaida laitoro a bakin likita mai mai shi ne shi ma a nan sha da magaram ina gaida gaida kule a nan cikin otal kuren daga jiya da magarama ina gaida dogo mai gadin otal a nan cikin otal amadu kuren daga to dubin gaisuwa da watal alheri zuwa ga kowa ga kowa da tsoho mai albarka birnin yamai ina gaishe shi kuna magana da salihu balasa daga nan karshe kuren daga jihar da magaram a nan birnin nijar to salamu alaikum godiya mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci tairan suna na gwani lawan ali game da nasu kuwan dama tura sakon gashe gashe zuwa yan waga da gina sai tahir gadas ina gaida kawa wato sunu su maɗatai da magaran isufu maɗatai da magaran musa hadirin asuba da magaran ina gaida ka domin jimi a daidaita ina gaida ka a usman star kayan kwalliya da magaran ina gaida ka na zifi rigar malam shagari ina gaida ka wato abokina ya bala sani ta kai yawwal m jali ta kai wato ba zan manta da kai ba baban gida bu fajewa suleiman dan filanin fita abba na jamila fajewa ina gaida ka wato baban nan mai shago game da ba zan manta ta da kai ba ibrahim fb kusfa zaria kwarata lawan a zaria ina gaida ka wato a murtala da batika ga dama ina gaida ka wato a kahila ungo ina gaida ka wato usman sani kashirmo ina gaida ka shamsi kashirmo ina gaida ka wato abokina ilyasu m ilyasu bulawa ilyasu ibrahim kedi dan busha ina gaida ka wato da mai kwamfuta mai yama ina gaida ka tsoho mai albarka ina gaida ku al'ummar jamhuriyar nijar wannan suke aiko da ra'ayoyinsu gidan wannan rediyo da wannan ma ba su aikowa da duk kuma masu sauraro hassan barka ban manta da kai bar kai da yan uwanka abokanan arzikin ku za ku tashi lafiya wani lawan wani abu assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana amira mai tuwara da magaram da farko a gaida mun suna su maɗatai isu maɗatai baba lefe lawal amurka musa da masu kwansil dj alisto wannan sani umaru shugaba rabu mai aiki alhaji lawal tati mai magana abdulmana mai rami tuwara da jamhuriyar niger Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani na da gamarar nasu an dama tura sakon gaishe shi zuwa ga da abokan arziki kamar irin abdulrashid abubakar nijar na gaida ka wato abdullahi ba arna lasaddi bulama limi gallaba na gaida ka bulama kulla kan diwal bukar na gaida ka wato abokina um, uh, comrade umar babban ya sabon gida na gaida ka da wato comrade ibrahim lara gabta zan manta da kai wato musa usman bularafa na gaira ka kamilu mai salati gamadan ina gaida ka wato abokina a mukutar mahuta ina gaida ka dukkan masu sauraron wannan gida da masu sauraro da masu turo rayunsu ina gaida kowa da kowa na ku wani lawan ali har kullum ina gaida ka sun barka kai da ma'aikatan baki daya To da fatan duk lahirin waɗanda aka gaida sun ji saƙon ina ga kuma da hakan ne zan sha birki a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 22 ne a cikin wannan shiri amma kafin mu je ga shirin gadan-gadan mana sake tunatar da masu mu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet idan dai har aka ziyarci wannan shafi. kuma dai kamar da aka sani ana watsa shirin ne a kowace rana ta talata da dalla ubangiji a yau za ku ji cewa ramin wanda kamar yadda aka sani cewa mahaifansa sun zo daga birnin shiraz zuwa birnin tehran sun sabka kuma a wani katafaren hotel da nufin sa wani asibiti domin yi wa mahaifinsa aikin tiyata yanzu haka dai shiramin din yana can wajen babansa inda ya kwana ɗaya amma wani shekare ya kama hanyarsa zuwa jami'a a can kuma muhammadu abokinsa ya gan shi nan da nan bai wata ba sai nufi wajensa suka fara magana domin jin menene suka ce a lokacin da suka haɗu sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کجایی؟ کنه اینا خوبم اینا لایفی لو شنیدم نجی پدرت فینکا الان ینزو آنها هستند سو سونه مریضی رشل لافیه پدرم نه متاسفم بنج در با کجاست؟ ینا اینا امروز ایو حالش خوب است یعنی شی ینا دکیو بیمارستان اسیبیتی او تنهاست شی shi kaɗai yake. Fish. Kafin ko a wajen. Fishe u. A wajensa. Madarat. Mahaifiyarka. Yar uwata. Unist. Ita ba ita bace ko shi. باشی شی بنی آنها هستند سو سونه کی یوشی عمل جراحی ایکن تیاتا او عمل جراحی می کند شی ای مسا ایکن تیاتا دکتر likita. U mi guyad. Shi yana cewa. Dushanbe. Ranar litinin. Seshanbe. Ranar talata. Ba'ad. Bayan. In Idan Allah ya yarda. Zud. د سوری حالش زود خوب می شود اینسا زی کیو د سوری آماده وندا یشریا کمک تیمکو ما هستیم مو مونه خیلی سوسی متشکرم Na gode. To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام محمد خوبم تو چطوری؟ ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است بله شنیدم متاسفم الان حالش چطور است؟ کجاست؟ حالش خوب است او الان در بیمارستان است تنهاست یا مادرت پیش اوست؟ نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند کی عمل جراحی می کند؟ دکتر میگوید دوشنبه یا سهشنبه بعد انشاءالله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم خیلی متشکرم To banda aka je tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin yanzu kuma sai a ƙara sauraron ta amma da fasarta سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام علیک رامین یا یا ککی کنه اینا سلام محمد خوبم تو چطوری؟ علیک السلام محمد اینا لافیا لو کی یا ککی ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است دا گودیا مینه نه لاباری نجی چه و محیفین که تهران بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است ای محیفینه دا گمی گمید ای اواتا انزاکا سنا تهران باش پشت لافیا. بله شنیدم متاسفم الان حالش چطور است؟ کجاست؟ ای نجی بنجی دا ای با ینزو یایا یعنی سیکی یعنی نه حالش خوب است او الان در بیمارستان است یعنی انسا یعنی دکیو شی ینزو ینا اسیبیتی تنهاست یا مادرت پیش او است شی کده یکی کما هی پرکا ناوجنسا نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند A'a, ba shi kaɗai yake ba. Mahaifiyata da kuma ‘yar uwata duka suna asibitin. Ke amal jarrahi mi konad? Yaushe za a yi masa aikin tiyata? دکتر میگوید دوشنبه یا ba'ad. Likita ya ce ranar Litinin ko Talata mai zuwa. انشاءالله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم ایدن الله یا یده یا نینسا زی کیو نی da ایدو. اشریم که متهم کامکا. خیلی متشکرم. نگو دی. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa kamar yadda take. سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام علیک رامین یا یا ککی کنا اینا سلام محمد خوبم تو چطوری؟ علیک السلام محمد اینا لافیه لو کی یا ککی ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است دا گودیا مینه نه لاباری نجی چی و حیفین که نه تهران بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است. ای mahaifina da mahaifiyata game da 'ya'uwata uwata yanzu haka suna Tehran. mahaifina ba shi da lafiya. Bale, shanidam. متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟ ای ban ji daɗi ba. yanzu yaya yanayinsa yake yana ina حالش خوب است. او الان در بیمارستان است. یه نده که. شی ینزو یه نه اسیبیتی. تنهاست یا مادرت پیش او است؟ شی کدی یکی کو های نا ناوجنسا. نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند اا با شی کدی یکی با da kuma 'yar uwata duka suna کی عمل جراحی میکند کند؟ یوشه زعی مسا ایکن تیاتا دکتر میگوید دوشنبه یا سهشنبه بعد لیکتا یا چه رنر لیتنم کو تلاتا میزوه الله حالش زود خوب میشود من و سعید آماده کمک به تو هستیم. ایدن الله یا یدد یا نینسا زی کیو. نی da Sa'idu a shirye muke mu taimaka maka. نگودی mutshakira. Na gode kwarai. da madalla kamar kuka ji a cikin wannan tattaunawa da ta zo a cikin wannan shi na yau cewa dai muhammadu ya wa abokin sarbin cewa a shirye suke a kowane lokaci su ba shi dukkanin taimakon da suke iyawa shi kuma ramin ya ji daɗi ya kuma yi godiya a cikin ransa ma yana cewa waɗannan waɗannan irin abokai ne na gari yake da su ta yadda suke nuna masa karamci ta yadda suke kasancewa tare da shi a duk irin yanayin da ya samu kansa To ala ai hal dai wannan shi dai ne abin da ke cikin shirin mu na yau saboda karancin lokaci dole mu tsaya sai a mako na gaba a kuma shiri na gaba za a je mu dauke da karin haske kan yadda yanin babar ramin yake ciki da kuma abubuwan da suka biyo baya. Amma kafin wannan lokaci dole ne mai ban kwana da ku kuma mu da masu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a mu na intanet idan aka ziyarce shi ko muna wasu shirin a kowace rana ta talata to amma daga talatar yau zuwa talata ta gaba ina yi muku bankwana tare da wanda ya haɗa shirin a fefe muhammad da hajifor sai a tarbe mu a mako na gaba. sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun martanin da tawagar Majalisar Dinkin Duniya na musamman a ƙasar Libya ta mayar ne kan wani rahoto da ke da'awar cewa tawagar ta majalisar ɗinkin duniya tana son ganin an sake kafa wata sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa ce a libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a bayanin da ya fitar a ranar alhamis da ta gabata shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙasar libya abdullah batele ya kore rahotannin da ake yadawa cewa tawagar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya tana kwaɗayin ganin an kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya yana mai jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar da su nisanci duk wani abin da zai zame barazana ga zaman lafiyar ƙasarsu tun a farkon wannan mako ne jaridu da shafukan sada zumunta suka fara yada jita-jitan cewa shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya abdullah batele ya gwada sa na ganin an sake kafa wata sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya da nufin warware dambarwar siyasar da ƙasar ta shiga a bayanin mayar da martani da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta musamman ta fitar a shafinta na facebook ta bayyana cewa hakika ta samu labarin rahoton da ake watsawa ta hanyar kafar watsa labarai musamman yanar yanar gizo-gizo cewa wakili na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya abdullah batele yana tsara taswirar hanya da za ta kai ga kafa sabuwar gwamnati riƙon ƙwarya a libya bayanin ya ƙara da cewa wannan yana daga cikin labaran karya da ake nufin ƙara rikita tsarin siyasar da ake ciki a halin yanzu a libya da kuma haifar da rudani game da ƙoƙarin da tawagar ta majalisar ɗinkin duniya take yi na neman hanyar warware dambaruwar siyasar kasar tawagar tana mai fayyace cewar iyakacin aikinta shine karfafawa da goyon bayan kyakkyawar tafarkin da al'ummar libya ta kama na ganin ta samar da mafita ga halin tsaka mai wuya da ta shiga hakanan tawagar majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga dukkanin bangarorin libya da su kauracewa duk wani matakin da zai iya zama barazana ga lafiyar kasar su ciki har da nisantar watsa bayanai marasa tushe da inganci da za su kai ga kunna wutar saɓani da rikici a cewar cewar bayanin abdullah batele ya jaddada cewa duk wata taswirar hanya da za a gabatar dole ne ta zama daga cikin samfurin tattaunawa mai zurfi da ta hada dukkanin ɓangarorin libya kuma karkashin tsarin mutunta haƙƙi da muradun al'ummar kasar da ma rayuwarta sannan babban burin sa shine ganin an gudanar da zabuka da za su kai ga zaben shugabanni da cibiyoyi da suke halattattu a karkashin dokar kasar. kamar yadda batele ya kwadaitar da jagororin siyasar kasar kan matsakaimi da kokarin ganin sun isar da wannan manufa ta tawagar majalisar ɗinkin duniya ga al'ummar libya domin kaiwa ga burin da aka sanya gaba a shekara ta 2023 a nata bangaren stephanie turko williams mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya tana nan akan bakanta na jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin ƙasar ta libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zabuka a kasar stephen williams ta kara da cewa a hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a libya don haka duk kokarinsu shine ganin an dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a kasar turko williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu stephen williams ta jaddada cewa tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ba za ta taɓa tsoma baki a harkokin siyasar ƙasar ba musamman nuna fifiko a tsakanin 'yan takara saboda lamari ne da ya shafi al'ummar libya domin al'ummar libya ce ke da haƙƙin zaɓar duk wanda take so ya wakilce ta tana mai jaddada cewa lokaci ya yi da jami'an libya za su yi watsi da duk wani saɓanin mahangar siyasa domin yin riko da taswirar da za ta kai ga gudanar da zaɓuka a ƙasar kasar har ila yau stephanie turko williams tana ganin cewa tabbas rashin amsa bukatun al'ummar libya kan hanzarta zaɓuka domin kawo ƙarshen rigingimu da tashe-tashen hankula a kasar lamari ne da zai ƙara rubuta wata rikici a sassa daban-daban na kasar ta libya tana mai jaddada cewa abin da ake gani tare da ji a kiraye-kirayen da al'ummar libya take yi a lokacin gudanar da duk wata zanga-zanga kira ne na neman hanzarta gudanar da zaɓuka a kasar stephanie tana mai fayyace cewar a zanga-zangar da jama'a suka fito a garuruwan yammaci da gabashi gami da kudancin libya a 'yan watannin baya-bayan nan duk suna jaddada yin kira ne kan kawo karshen dukkanin jami'an cibiyoyin gwamnati da suke gudanar da ƙasar a halin yanzu domin maye gurbin su da zababbun wakilan al'umma ba tare da jinkiri ba tabbas a wani bayanin haɗin gwiwa da jam'iyyun siyasa talatin da ɗaya suka fitar a ƙasar libya a ƙarshen watan yunin wannan shekara sun jaddada wajabcin mutunta ra'ayin al'ummar kasar da aiwatar da bukatunsu na ganin an gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki cikin gaggawa kuma suna ɗaukan yin watsi da bukatun nasu a matsayin cin amanar kasa kuma laifi da tarihi ba zai taɓa gafartawa ba bayanin haɗin gwiwar jam'iyyun siyasar libya ya zo ne a lokacin gudanar da zanga-zangar jama'ar kasar a sassa daban-daban na libya inda al'ummar kasar ta fito ta yi tir da matsalar taɓarɓarewar yanayin rayuwa da yadda jami'ai da suke rike da madafin iko a kasar su kai watsi da bukatun al'umma domin kare manufofinsu don haka al'ummar libya take son kawo ƙarshen su ta hanyar gudanar da zabuka da za su kai mutane ga zaɓar waɗanda suke so su wakilce su a harkokin gudanar da kasar a gefe guda kuma masharhanta da masu fashin bakin siyasa suna ci gaba da bayyana mahangarsu kan dambaruwar siyasar kasar ta libya inda wata mai fashin bakin siyasa kuma 'yar jarida arian lebo a wata makala da ta rubuta a jaridar le Thames ta kasar switzerland ta bayyana cewa akwai fargaban ci gaba da bullar tashe-tashen hankula watakila da za su kai ga sake barkewar wani sabon yakin basasa a libya bisa la'akari da yadda rikici ke kara kunno kai da kuma ci gaba da samun bullar kalubale a siyasar kasar yar jaridar ta bayyana cewa abin da ke daura kai shine karshen wa'adin gwamnatin haɗin kan kasar libya karkashin jagorancin prime minister abdulhamid addabaiba ya kare tun a ranar talata 21 ga watan yuni na shekara ta 2022 ba tare da an gudanar da wani zaɓe da zai mai gurbinsa ta hanyar siyasa da dukkanin ɓangarorin siyasar kasar za su aminta da ita ba yar jaridan aryan ta kara da cewa wani mummunan yanayi na siyasa da ke gudana a libya shine yadda har yanzu magoya bayan general halifa haftar mai ritaya ne ke da iko da gabashin kasar yayin da majalisar dokokin kasar da take garin tobaro ta kada kuri'ar zaben tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar libya fatahi bashaga a matsayin sabon firaminista kuma ya yi rantsuwar kama aiki tun a ranar alhamis uku ga watan maris na shekara ta 2022 sannan firaministan haɗin kan ƙasa abdulhamid addabeba ya bayyana na rashin amincewarsa da zaben sabon firaministan da zai mai gurbinsa tare da jaddada aniyarsa ta ci gaba da rike madafin iko a fadar mulkin kasar da ke birnin tripoli har zuwa lokacin shirya sabon zaben gama gari a duk fadin kasar kamar yadda tun bayan zaben sabon firaministan libya a majalisar dokokin kasar da ke garin tobruk rundunar soji da na jami'an tsaro a yankin yammacin kasar ta libya suka buƙaci majalisar shugabancin kasar da ta fitar da sanarwar rusa rusa majalisar dokokin kasar da ke tabaruk domin rusa tasirin duk wani mataki da za ta dauka a harkokin siyasar kasar wannan kira na rundunar soji da jami'an tsaron ya zo ne a bayan da majalisar dokokin kasar ta libya ta dauki matakin gudanar da zaman tattaunawa tare da cimma matsaya kan tsige firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ta hanyar mai gurbin sa da fatahi bashaga bayanin rundunar sojin libya da na tsaron kasar ya fayyace cewar hanya ɗaya tilo da za ta warware dambaruwar siyasar libya ita ce gudanar da zabuka a kasar amma tabbas rundunar soji da na tsaron kasar suna matukar adawa tare da rashin amincewarsu da matakin da majalisar dokokin garin tabarok ta ɗauka da ya shafi kafa gwamnati wanda ya saba wa dokoki da hurumin harkokin majalisar kuma wannan mataki na kafa wata sabuwar gwamnati ba tare da yawon sauran bangarorin siyasar kasar ba lamari ne da ya yi hannun riga da yarjejeniyar siyasa da aka cimma a libya a nashi bangaren tsohon wakilin kasar amurka a libya jonathan wina ya jaddada buƙatar kafa wata sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya wacce ba za ta ware kowa ba a ƙasar da za ta samar da matakan tsaro da aminci ga al'umma kuma al'ummar libya ta kasance ita da kanta ce take gudanar da harkokin siyasar ƙasar ta da kanta ba tare da tsoma baki daga waje ba tun a farko dai an tsara a ranar 24 ga watan disamban shekarar 2021 a matsayin lokacin gudanar gudanar da zaɓuka a libya amma bullar saɓani tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar ya tilasta cimma matsayar ɗage zaɓukan da nufin gudanar da su nan gaba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu dauke da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya